بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زامي درسي إن شاء الله ندريبيو دهم سند شدة أتكن كراتمنا الموطأ الإمام مالك رحمة الله عليه يو أشرين دا تقوز قوة الربيع الأول هجرة دبو دا دريه دو دا أربعين دا بير شاء أكو قوة قوما شكرة دبو بيو دا أشرين دا أكو تميلادية za mu tashi babi na 395 a cikin kitabu talaq wato babu ma ja a fil li'an hadisi na 2232 na'am na'am ce babu ma ja a fil li'an babun abin da ya zo a cikin li'ani A lian daga la'ana ne tsinuwa wato rantsuwar tsinuwa da da da ake yi tsakanin ma'aurata ma'anarta a cikin shari'a shine kalmomi sanannu wanda shari'a ta ajiye wanda ake sanya su su zamanto hujja ga wanda ya shiga cikin halin larurar yi ma matarsa kazafi saboda tuhumar cewar ta ɓata shimfiɗarsa ko kuma abin da zai kawo masa ta kawo masa abin da zai sanya shi abin a aibata shi na cewa matarsa ta yi zina ko kuma a domin ya kore danganta ɗa zuwa gare shi wato kalmomi ne da yake faɗa wanda shi ne zai zamanto hujja a gare shi a maimakon yi ma matarsa ƙazafi tunda ƙazafi haramun ne yana kawo hajji to kuma idan mutum ya ga abin da yake labudda dole ya yi ya samu abin da zai ije masa wannan abin kunyar da ya zo ya same shi ko abin tonan asiri da ya zo ya same shi yana neman mafita to shi ne shari'a ta sanya wannan hukunci na alli'an wato rantsarantse na tsinuwa wanda za a yi domin shi a miji ya zamanto ya kubuta daga yi masa haddin kazafi saboda ya tuhumci matarsa ba tare da samun shaidu hudu ba ita kuma ta kubuta daga aimata wato a haddin zina saboda ba a samu shaidu ba kuma rantsuwarsa ba za ta zamanto a matsayin shaida ba to idan abinda zai ije mata aimata haddi shine ita ma ta yi nata rantsuwar to sai aka kirawo abun da alli'an saboda rantsuwar ta la'ana da ita ake farawa ta bangaren namiji ba a ce mata a fushi ba kamar yadda yake ita rantsuwar matar tana yin rantsuwa ne a kanta da fushin Allah ya hau kanta to bai amfani da kalmar fushi ba a wajen wannan hukunci sai aka yi amfani da kalmar la'ana saboda kasancewar shi miji shi ne yake fara yi a ɓangarensa ake fara yi to shi kuma a tasa rantsuwar la'ana yake yi saboda haka aka yi ita kalmar aka ɗauka wannan ba a haka zalika ba a yi amfani da kalmar shahada ba duk da yake tana zuwa a cikin rantsuwar saboda kada ta yi kama da sauran shaida wadda ake yi ita shaida ce ta musamman wadda take tare da rantsuwa na'am yace yahya ya zanta min hadisi an malik daga daga ibn shihab az-zuhri cewa sahal ibn sa'adin sa'idi ya bashi labari cewa waimir al'ajlani wato waimir ibn al-harith ibn zaid ibn al-jad ibn ajlan nisba ce ya zuwa ga kakansa kakansa shine ajlan din saboda haka ake ce masa al-ajlani na'am ya zo wajen asim ibn adiyin al-ansari sai ya ce masa ya kai asim ka bani labari mutum ya samu wani mutum tare da matarsa zai kashe shi ne sai kuma kuku kashe shi saboda kisasi wato sai koko yaya zai yi ya ce ka tambayen mun wannan ka tambayen mun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akan wannan sai asim ya tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akan wannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki tambaye tambaye ya aibata wannan wato tambaya da aka zo masa da ita har sai da abin ya girmama akan a wajen asim abin da ya ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya girmama a gare shi saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna karahiya yayin da asim ya koma zuwa ga iyalansa ja'ahu ni atawa ja'ahu uwaimir sai uwaimir ya zo masa ya ce ya kai asim mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce da kai sai asim ya ce ma uwaimir ai baka zo min da alheri ba ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai so wannan tambaya wadda na tambaye shi a kanta ba sai uwaimir ya ce ni kuma wallahi ba zan hannu ba har sai na tambaye shi kan wannan matsala sai uwaimir ya miƙe har sai da ya zo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakiyar mutane sai ya ce ya rasulallah shin ka bani labari idan mutum ya sami wani idan mutum ya sami wani mutum tare da matarsa zai kashe shi ne sai ku kuma ku kashe shi ko ko yaya zai yi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai an saukar an yi saukarwa akan sha'aninka da sha'anin wato matarka wato ma'ana an saukar da alkur'ani je ka ka zo da ita sai sahalu ya ce sai suka yi rantsuwar li'ani su su biyu alhali ni ina tare da jama'a a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da suka gama wannan rantsuwar li'anin nasu waimir ya ce na yi ƙarya a gare ta ya rasulallah in na ci gaba da rike ta a matsayin matata sai ya sake ta saki uku tun kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi maliku ya ce ibn shihabin ya ce to wannan sai ta kasance a bayan wannan ita ce sunnar waɗanda suke yin li'ani su su biyu to wannan ita ce ne ɗaya daga cikin hukunce-hukunce da suke da alaƙa da rayuwar aure shi ne li'ani li'ani shi ne rantsuwa da ma'aurata suke yi a yayin a wato domin samuwar abubuwa guda biyu domin idan miji ya gama matarsa tana zina ba shi da shaidu to abinda zai a yana da damar ya yi mata li'ani ya ce ya rantse cewa ya ganta tana zina ko kuma idan ta zo da ciki wanda cikin nan ba zai yi a ilhaƙin zai iya yiwuwa a ilhaƙinsa da shi kuma shi ya san yi mata istibra'i kuma bayan yi mata istibra'i ma'ana ta yi jini ɗaya ta yi tsarki tun bayan wannan jini da ta yi bai sadu da ita ba kuma sai ta zo da ciki alal misali ya yi tafiya sai ya dawo ya same ta da ciki wannan cikin kuma zai iya yiwa a sadar da shi da shi a sadar da shi da shi to wannan ma ana iya yin li'ani domin ya kore ciki wanda zai iya yiwa ya zamanto nasa amma in ciki ne wanda yake ba zai yiwu ya zamanto nasa ba babu zancen li'ani kamar alal misali mutum ya auri mace kafin wata shida ba kwana biyar sai ta haihu to kaga wannan cikin ba nasa ba ne. wannan babu zancen ai li'ani babu zancen ya li'ani ya kore wannan cikin Sau haka a hali biyu ake li'ani ganin zina ko korewar ciki amma da wasu zina ya ce shi matarsa ta yi zina ko matarsa tana zina wannan ba a li'ani a nan haddin ƙazafi za a yi masa kawai ba a ba shi damar li'ani a wajen malik rahmatullahi a mashurin mazhabar malik saɓanin sauran mazahib din su su uku abu hanifa da shafi'i da ahmad su sun ce ko da da'awar zina ce mutum zai iya za a iya yin li'ani don mutum ya ya kubuta daga ai masa haddin kazafi amma a wajen malik idan mutum ya zo ya ce yana matarsa ta yi zina ko matarsa tana zina to in dai ba cewa ya ganta tana zina ba ba za a ba shi damar yi li'ani ba bulala kawai za a yi masa sai a masa haddin kadafi to a hali na biyu kuma kamar inda muka ambata shine ciki idan ya kore ciki yace wannan cikin ba nasa bane ko kuma wannan ɗan, ba ɗansa bane to wannan shine hanyar kawai da ake korewar nasaba ta hanyar li'ani amma ba a dna mutum ya zo ya ce to ai dna yana shakka cewa wannan cikin ba nasa ne sai ya ce to a tafi laboratory ai dna ba a kora ciki da dna sai dai a kora ciki da an lian to asalin li'an ɗin wannan shine asalin kissar a irin wannan kissar ta faru ga hilal ibn umayya kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi ibn abbas cewa shi hilal ibn umayya ya zo ya ce masa'ad ibn ubada ya ce yanzu mutum idan ya je ya samu wani mutum kwanci akan matarsa kun ce sai ya zo ya samo shaida kafin ya je ya samo shaidar mutum hudu ya gama sha'aninsa idan kuma ya kashe shi ku ce za ku kashe shi saboda kisasi idan kuma ya yi shuru ya shiru kan kunci da bacin rai ya ga abu kirikiri ba yadda zai yi to yaya zai yi Shi ne aka je aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan ayat ta sauko to gashi wannan kissar ma ta Uwaimir al-Ajlani ita ma kunga kusan kucin sa ta faru gare shi jam'i tsakaninsu tsakanin waɗansu malamai sun yi tarjihi dukkan riwayoyin suna cikin sahihain duk suna cikin kisar ibn abbas tana cikin bukhari kisar uwaimir kuma gata a cikin tana cikin sahihain bukhari da muslim to jam'i shine mafi kyau tunda dama idan ruwayoyi suka zo wanda zahirinsu sun ci karo da juna kamar a wannan gawane ne kisar ta faru ga hilal ko ka ga uwaimir to sai jam'i aka yi cewa wannan kisar ta faru ga hilal ne da ta faru ga hilal a aya ta sauka sai ta faru kuma ga uwaimir da uwaimir ya je ya gaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin shi bai sani ba saboda haka sai ya ce ai ga shi aya mata riga ta sauka a kan sha'anin ga kamar yadda wannan riwayar ta nuna to wannan shine aula bisa a ce ga da wanda ta faru ba ga wannan ba to ala'ayi halin wannan ita ce shine asalin yin li'ani wato abu ne wanda ya afku a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma qur'ani ya sauka a kansa kamar yadda yazo a cikin suratul nur walladhina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina as-sadiqin wal khamisatu anna la'nata allahi alayhi in kana minal kadhibin wa yadra'u an hal عنها an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu lamina al-kadhibin wal khamisata anna ghadab Allah alaiha in kana min as to wannan shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da wannan aya shi sahal ibn sa'ad shine sahabi na ƙarshe da ya rasu a madina yana daga cikin ƙananan sahabbai yana daga cikin ƙananan sahabbai samari a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko uwaimir daga cikin ƙabilar ansar yake a da ya zo wajen shi asim ibn adi shine shugaban kabilar tasu kamar yadda al'adar a mutane suke yi abu wanda yake babba sai su kai ya zuwa ga wato wanda yake shine babba a cikin kabilar tasu to shi kuma asim ya je ya gaya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai so tambaye tambaye ba to wannan na farko taujihin da malamai suka bayar shine cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya yana nuna sahabbai baya son a rinka tambayar abinda bai afku ba ko kuma baya son wato a ce kowane abu sai an tambaya an ji hukunci tunda wannan kamar zai hana ai ijtihadi a cikin ishtihadi akwai yalwa akwai fusha amma aka riga aka nasiyar ga zo to ba ku da ikon tasarrufi a cikinsa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nuna rashin sansa ga a rinka tambaya idan abu ya faru kaza menene hukunci kamar yadda ya zo a cikin suratul ma'ida ya ayyuhal na amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum afa Allahu anha ya ku wanda suka yi imani kada ku tambayi abubuwa wanda idan aka bayyana musu an aka bayyana muku su wato za su bata muku kuma in kuka yi tambaya a kansu yayin da ake saukar da alkur'ani za a bayyana muku hukunci Allah ya riga ya yi afuwa a kansu ya yi shiru kuma kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaruni ma taraktuku ku kyale ni da abin da na bar ku kai fa inna ma ahlaka man kana qablahum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim domin ba abin da ya halakar da wanda suke gabaninku illa yawan tambaye tambayensu da kuma saba wasu da suke ma'annabawansu kuma ya ce sallallahu alaihi wasallam mafi girman laifi a cikin musulmi shine wanda ya tambaya akan abu wanda ba a haramta shi ba aka zo aka haramta shi sanadiyar tambayarsa to duk bisa waɗannan dalilai malamai suka ce shine sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna rashin sansa ga a rinka tambaya wato akan irin waɗannan abubuwa to amma shi uwaimir da yake abin ya faru a gare shi ne da kuma abu ne wanda yake babba irin wannan ya faru ga mutum ya shiga cikin kunci da damuwa da tafarfasar zuciya ya zai yi abin bakin ciki yana neman mafita to kun ga da abu ne wanda yake neman mafita shi yasa ya ji shi ba zai iya yin shiru ba sai ya je ya fuskanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa a cikin mutane ma ya je masa tambayar to wanda yake nuna irin tsana irin irin zafin da ke cikin irin wannan al'amari yayin da mutum irin wannan al'amari zai faru a gare shi yayin da irin wannan al'amari zai faru a gare shi mutum ya kama matarsa da wani mutum kuma babu shaida a gare shi idan fushi ya ɗauke shi ya ce bari ya kashe shi ma ya huta saboda fushi to wannan mai zai kai zai sa a yi masa kisasi shi ya sa da sa'ad ibn obada da ya faɗa ya ce da aka tambaye shi a hadisin hilal ibn umayya in kai ne wannan abin ya samu gare ka yaya za ka yi ya ce ai sai ya kashe shi tukuna sannan duk wani bayanin hukunci sai ya zo ya faru shi ne ake da aka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna mamakin kishin sa'ad ne ya ce to aini na fi shi kishi kuma ni Allah ya fi ni kishi saboda haka mutum ya yi kishi a kan alfarmarsa abu ne wanda yake yana daga cikin wato kamala bal akasinsa shi ne addayus wanda yake baya kishin iyalinsa shi bai damu ba to wannan ya zama shi ne wanda aka ce baya ba zai shiga aljanna ba saboda wannan ya nuna wato rashin karamarsa da rashin alfarmarsa da rashin wato a da rashin mutuncinsa domin yana da mutunci zai tsare alfarmar iyalinsa abinda duk zai taba mutuncin iyalinsa zai zamanto abu ne wanda yake mai zafi a gare shi amma wanda bai damu ba wanda bai damu baya kishin matarsa baya kishin iyalinsa to wannan dalili ne akan wato rashin kamalarsa dalili ne akan kaskancinsa da wulakantuwarsa to idan kuma mutum ya yi shuru ya ga irin wannan ya shuru akan bakin ciki idan kuma ya ce bari ya je ya nemo shaida tun da dole sai da shaida sana za a iya tabbatar da zina kuma shaidar zina tana da wahala sai an samu shaidu guda hudu kuma shaidu guda hudu din nan sai sun ganshi ainihin wato yana saduwa da ita din hakan ba kawai ya lullube ta ba ko da ya gansu ne da mayafi sun lullube kansu wannan shaidar ba za ta yi ba kun ga da shari'a ta isa matuka wajen tsare wato tsare mutunci da rashin da toshe hanyar da barna za ta bayyana a cikin al'umma kaga abu ne mawuyaci ya zama to cewa irin wannan abin ya faru to saboda wannan tsananin na a samu wannan shaidar to wanda shi da kansa ya gani to kaga yaya zai in ya ce zai je ya nemo shaida kafin ya je ya nemo shaida abin da za a zo a shaida din a gani an riga an gama saboda haka babu ma ma'ana akan ya je ya nemo shaidar sau da haka ba shi da wani zaɓi sai dai ya yi shiru in ya shiru kuma ya shiru akan bakin ciki da bacin rai da haka kaga wannan kurba ce bakin ciki tashin hankali ne da yake neman mafita to shi yasa Allah maɗaukacin sarki kuma da yake shi alƙur'ani da kuma zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo shi zamanto wato rahama ne ga al'umma yana daga cikin wannan rahamar yayin da aka shiga cikin tsanani da bakin ciki sai Allah ya yaye shi sai Allah ya kawo mafita mafita shine ayi li'ani ba yadda za ka kawo shaida to sai aka sanya rantsuwa a maimakon shaida rantsuwa guda hudu to kuma ba a yin ta sai a gaban alkali mutane ba sa li'ani miji da mata su ce to ki zo mu li'ani inda za a buɗe wannan kofar masu li'anin suna da yawa hmm. wani daga zarar tuhuma kuma ma ba a li'anin kamar yadda yake a matsabar malik shi ma yana ɗaya daga cikin matakai na sutura cewa ba a li'ani don zargi mutum ya ce shi zargin matarsa yake cewa hakika tana alfasha ta abin nan tana tana wani abu da wani ko tana da wani saurayi wani ko makamancin wannan kuma ya tana alfasha da shi wannan da'awar ba a ba da damar li'ani to inda kamar a ce ana yin ta ba a gaban alkali ba to da kowa da kowa yanzu da kowa sai kaga kawai in dan abu dan kankani sai ya ce kawai a zo a yi li'ani to amma ka'idar shari'a shine ba a yin da sai a gaban alkali shi yasa kaga a wannan hadisin yazo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fadhhab fa'ti biha je ka zo da ita wato a zo gabansa sallallahu alaihi wasallam to sannan da ya zo da ita sai suka yi li'ani manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karanta musu ayar kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin umar radiyallahu anhu ya karanta musu ayar ta suratun nur sannan aka fara da namijin shi rantsuwarsa a dama idan ta haihu idan ta zina ce zai ce na rantse da Allah ha ta zini na ganta tana zina ga kamar yadda ibnu juzai ya kawo a cikin ya yace lafzuhu fa innahu ƙolo arba'a marratin fi zai fada sau hudu a cikin gani cewa ya ganta tana zina ashhadu billahi ha ta zini na rantse da Allah na ganta tana zina kuma ya sifanta zinar kamar yadda shaidu suke sifanta zina almirwadi fil mikhala yace na gani kamar yadda wato abin nan mashi yake shiga cikin tandu kura tandu haka zai fada sau hudu sannan a na biyar ya ce la'anatullahi alaihi in kana minal kazibin ya ce inuwar Allah ta tabbata a kansa in yana cikin makaryata to idan yayi wannan to hukunce hukunce guda uku za su hau kansa na farko a ba za a yi masa haddin kazafi ba ya kubuta daga haddin kazafi na biyu ba za a idan idan ya kore ba za a nasabta ɗan zuwa gare shi ba na uku wajibi a yi mata haddin zina to shi yasa sai a koma kanta ita kuma sai ta rantse da Allah ta ce na rantse da na shaida cewa bai ganni ina zina ba ta faɗi cewar ta shaida da Allah cewa ta ce ma ra'aini azni ma ra'ani azni bai ganni ina zina ba ko kuma ta ce ma zanaitu ko kuma ta idan na ɗa ne ta ce ban yi zina ba kuma dan nasa ne na biyar kuma sai ta yi rantsuwa ta ce fushin Allah ya tabbata a kanta in ya kasance yana daga cikin masu gaskiya inda gaske yake akan abin da ya faɗa to ita kuma fushin Allah ya hau kanta to idan ta yi ita ma hukunce hukunce uku sai su rataye da ita na farko su kutul haddi anha ba za a yi mata haddin zina ba na biyu alfurka za su rabu za a raba auren in ta yi sun riga daga ta gama sun rabu na uku har abada ta haramta sun haramta ga juna ba za su sake aure ba har abada to sannan idan ta haihu in a wajen kore ɗa sai dai a nasabta ɗan zuwa gare ta ba za a nasabta shi zuwa gare shi ba to <clears throat> shi a wannan hadisin a sahal ibn sa'ad ya ce yayin da suka gama yin wannan li'anin sai uwaimir ya ce na yi mata ƙarya rasulallah in na rike ta sai ya sake ta saki uku sai ya sake ta saki uku tun kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi wannan hadisin bukhari ya kafa hujja da shi akan cewar wanda ya saki uku saki uku nan zartacce ne ya kafa hujja da shi a wannan babin to amma waɗansu suka ce babu hujja a nan tun da ai rabuwar ba da sakin nasa da ya ba ne da li'anin ne saboda haka kamar sakin da ya yi bai samu mahalli ba don haka ba za a kafa hujja da wannan ba shi ne ibn hajar ya musu raddi ya ce a'a ba ku fahimci azancin bukhari ba bukhari abin da yake nufi inda wannan abin ba daidai ba ne ba zartacce ba ne ba a zartar da shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa inkari amma ya yi saki uku a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba ya nuna saki uku ɗin in aka yi shi zartacce ne to amma rabuwar aure yayin da aka yi li'ani tana faruwa ne daga matar ta gama ba sai alkali ya wato ya zartar da hukunci ba ya ce to na raba auren ko bai zartar da hukunci ba ana gama li'ani. tana gamawa tana yi to shi kenan lokacin za a samu furka amma idan shi ya yi li'ani ita kuma ta ce ba za ta yi ba to kaga za a yi mata haddin zina za a jefe ta tunda matar aure ce za a jefe ta saboda haka dai kaga dai rabuwar ta zo rabuwar ta zo sai lahira idan kuma ya fara bai gama ba yana farawa sai ce kai wannan al'amarin fa gara ne haƙuri uwar ‘ya'yana ce garin rufa mata asiri sai ya ce to shi kenan ma ya janye ya fara amma kafin ya cika hudun sai ya dakata sai ya ce ya janye to sai ya masa haddi bulala tamanin sannan sai ya dawo su ci gaba da rayuwa aure ba zai rabu ba koda ya gani koda ya gani sai ce watakila burin-burin ne eh sai hakura a masa addi a ci gaba da zama ko kuma idan ɗan ko kuma in na ɗa ne ya ce watakila ma fa abin nan ba haka yake ba watakila kwantaccen ciki ne sai ya ce ya hakura ya janye to shi yasa kuma ake mustahabbi ne kafin a yi li'ani alƙali ko sarki in a gaban sarki za a yi ya musu wa'azi cewa ku ji tsoron Allah kamar yadda ya zo a hadisin Hilal ibn Umayya ya ce yayin da Hilal zai ya ce masa la azabu dunya ahwanu min azabil akhira hmm. azabar duniya ta fi sauƙi bisa azabar lahira in ka san ƙarya kake yi ka janye ka ji tsoron Allah in ka san ƙarya kake yi ka janye gara a maka haddin bisa ya zamanto sai ranar lahira don ta yiwu wani saboda kawai saboda kawai wato a yi batanci ga matar haka zai zo ya mata ya gwammace wato a ya tuhumce ta in ya so a hada a lahira bisa ya zamanto ya karyata kansa in ya so a yi masa haddi a nan duniya ita ma matar sai a gaya mata haka azabar duniya ta fi bisa azabar lahira azabar duniya ta fi sauƙi ta fi sauƙi afan ba ta fi ba ta fi sauƙi azabar duniya ahwanu min azabil akhirah to wannan sai ta zama to ita ce sunnar mutala'inai ne wannan shine sunna wato ita ce ta farkin yadda ake yin li'ani na'am kuma ya zanta min hadisi an nafe. an malik daga malik daga nafi daga abdullahi bin umar cewa wani mutum ya yi ma matarsa li'ani ita shi ne dai uwaimir al'ajilani a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanta falamin waladiha ya kore ya fita daga kasancewar wannan ɗana ne ya ce ba ɗansa ba ne sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya raba tsakaninsu ya kuma wato ya kuma riskar da ɗan da matar sai dai a ce ɗanta ne ba za a ce ɗansa ba ba za a nasabta ɗan zuwa gare shi ba na'am maliku ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين مالك يكاو يكرن تونا آية wato Allah ta'ala ya ce waɗanda suke jifan matayensu da zina kuma ba su da shaidu sai su kawukansu kawai to shaida ɗaya daga cikinsu shaida ce guda hudu da Allah cewa shi hakika yana daga cikin magaskata ta biyar kuma cewa tsinuwar Allah ta tabbata a kansa in ya kasance daga cikin makaryata kuma ana ije mata azaba wato shine haddin zina ta yi shaida da shaida guda hudu da Allah cewa shi lallai yana daga cikin makaryata ta biyar kuma cewa fushin Allah ya tabbata a kanta in ya kasance daga cikin magaskata na'am maliku ya ce sunna mu a wajenmu wato shine al'ada ta farkin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma khulafa'u a bayansa a nan madina cewa wato namiji da mace da mata da miji da suka yi li'ani tsakaninsu ba sa sake yin aure a tsakaninsu har abada ba za su sake aure ba har abada idan ya karyata kansa to za a yi masa haddi kuma a sadar da ɗan da shi amma ba za ta dawo zuwa gare shi ba har abada A kan wannan ne sunna take a wajenmu wadda babu shakka a cikinta babu kuma saɓani cewa inda aka yi li'ani ba za su sake aure ba har abada bayan an yi li'ani idan shi mijin ya zo ya ce wallahi karya nake mata ya ce karya yake mata bayan an yi li'anin an raba su to sai a yi masa haddi kuma ɗan a sadar da shi tun da ya ta kansa don haka ɗansa ne tun da dama shari'a ba abinda take so irin taimada'u uba shari'a tana so taimada'u uba ba a so ya zamanto ɗa ba shi da uba ko ta yaya shi yasa aka to aka takura hanyar da za a kore nasabar yanzu idan mutum ya je ya ce ai an je an yi dna dna ya nuna yaro ba ɗansa ba ne sai ya je kotu ko kuma ya je yana da'awar cewa wannan ɗan ba nasa ba ne dna ya nuna in ta kai shi ƙara haddin ƙazafi za a yi masa haddin ƙazafi za a yi masa kuma ɗa tabbas nasa ne abinda kawai zai yi ya kora ɗa shine ya je ya yi li'ani to za a riskar da ɗan da shi amma ba za ta dawo ba har abada wannan ta'abi wannan haramcin ya tabbata kaga dama ai abubuwa uku ne da haddi da ilhaƙin nasaba da kuma rabuwa ta har abada ta dindindin to biyu in ya karyata kansa biyu za su dawo za a yi masa haddi sannan kuma za a sadar da ɗa da gare shi amma na ukun ta riga ta kubce masa har abada ba za ta dawo ba na'am wannan maliku yace wani ita ce sunna wadda babu wanda babu wanda yake shakka a cikin ta a Madina kuma babu sabani a Madina akan wannan na'am malik yace idan mutum ya rabu da matarsa saki wanda yake yankakken saki shine saki ba'ini wanda babu kome a cikinsa laisa lahu alaiha wanda babu kome a gare shi a kanta wato ba zai iya mata kome ba shine saki ba ini kenan wato kamar yayi mata yayi mata saki na uku saki na ƙarshe kaga babu zancen kome aha sannan yayi inkarin cikinta ya barta tana da ciki ya sake ta saki uku kaga babu zancen kome amma kuma sai ya yi inkarin cikin da ya batta da shi cikin da take da shi ya ce wannan cikin ba nasa ba ne na'am la'ana ha to zai mata li'ani saboda haka li'ani ana yin sa ga mace wadda take cikin aure ana kuma yin sa ga mace wadda take cikin idda idda ta saki raji'i haka zalika ga wadda take yin wadda take cikin idda ta saki wanda yake ba'ini kai koma wanda take ta riga ma ta gama iddan amma ta taba aurensa amma yayi inkarin cikin na'am tana da ciki kaga tana cikin idda kenan in yayi inkarin cikinta duk da bashi da komai a kanta to zai yi li'ani saboda haka ana yi mace li'ani wadda take cikin aure da wadda cikin idda ta saki raj'i da wadda take cikin idda ta saki wanda yake ba'i ne na'am idan kanat hamila idan ta zamanto mai ciki ce idan ta zamanto tana da ciki kuma cikin nata ya zamanto ya yi kama da ya zamanto daga gare shi zai iya zamantowa cikinsa ne bi ma'ana wato ta haihu da cikin a lokacin da yake tsakanin wato a tsakanin rabuwarsu da haihuwarta ya ce a ce wato bai zamanto ya wuce muddar akallul haml ba idan alal misali ta haihu ga idan ya zamanto ta haihu ga mudda wadda take akalla daga cikin muddatul haml wato bata kai wata shida da ba kwana biyar ba ta haihu kaga tabbas wannan cikinsa ne to wannan zai iya yin li'anin amma in ta haihu da zai iya yiwuwa a ce wannan cikin cikinsa ba ne to wannan ba zai iya yi mata li'ani ba na'am idan ta yi da'awarsa idan da'athu ma lam ya'ti duna zalika min zamani alladhi yushakku fihi wato idan ta yi da'awarsa matsawar bai zo na zamani wanda ake shakka a cikinsa ba wanda yake ba za a san cewa wannan daga gare shi ba idan zamanin ya nuna kan cewa wannan ba zai yiwu a ce wannan cikin nasa ba ne to a nan wajen ba zai iya li'ani ba a nan wajen ba zai yi li'ani ba itlaƙan saboda wannan ciki dama kawai ba nasa ba na'am فهذا الأمر عندنا wannan shine al'amari a wajenmu kuma wannan shine abin da ji daga wajen ma'abuta ilimi wato dole ana duba zamani shi yasa dama sharadin li'ani ya zamanto yayin da mutum zai kora ciki ya zamanto cikin zai iya yiwuwa ya zamanto nasa ne bisa zamanin amma in cikin ba zai yiwu a ce ya zamanto nasa ba kamar alal misali yi mata istibra'i ya san bai hadu tare bai sadu tare da ita ba sai kuma kawai a bayan ya sake ta sai kawai ya zo ya zamanto cewa an ganta da ciki bayan kuma shi ya san ya riga lokaci ta yi jini sannan ya tafiya ya rabu da ita da ya zo ya sake ta sai kuma ciki ya bayyana kuma tsakanin muddar da ya sake ta da lokacin da ciki ya yi ba zai yiwu ba a ce wato inda akwai ciki zai iya za a iya haihuwarsa a koma ba a ƙasa da muddatul ham wato a bayan a bayan ham to a nan wajen zai iya yin li'ani amma in ba zai iya yi in muddar ya nuna kan cewa wannan ba zai yi ba a ce wannan cikinsa ne to babu zancen ma yi li'ani qat'an wannan nasa ba nasa na'am maliku ya ce. idan mutum ya yi ma matarsa ƙazafi bayan ya sake ta saki uku alhali tana da ciki bi hamliha yana ikirari da cewa tana da ciki sannan kuma yi sannan zo kuma yake za'ama wato yake cewa ya ganta tana zina kafin ya rabu da ita to za a yi masa bulalar haddi haddin kazafi ba zai yi mata li'ani ba domin a lokacin nan ta zamanto ajinabi a gare shi ta riga ya sake ta sake uku kuma tana da ciki kuma ya yi dakan cewa wannan cikin wannan cikin wannan nasa ne sai kuma ya zo ya ce ai ya ganta tana zina to kaga a lokacin nan sai a masa masa haddin kazafi domin ya ce a gare shi na'am walam yula'inha ba zai mata li'ani ba amma in yi inkarin cikinta bayan ya riga ya sake ta saki uku to sai ya mata li'ani in yace wannan cikin ba nasa ba ne bayan ya sake ta saki uku sai kuma ga sai ciki ya bayyana sai ce wannan cikin ba nasa bane to nan sai ya yi li'ani wannan sai ya yi li'ani domin zai iya yayuwa ya zama cikin sa ne na'am wannan shine abinda ji daga wajen malamai in ji malik na'am malik ya ba bawa matsayinsa matsayin ɗani a cikin yin ƙazafinsa da yin li'aninsa yana huku wato yana gudana magudanar ɗa a wajen yin li'aninsa sai dai babu wanda babu haddi akan wanda ya yi ma kuyanga kazafi wato idan wato bawa da ɗa duk hukuncinsu ɗaya kamar yadda bawa zai yi in ya tashi zai yi li'ani rantsuwa biyar zai yi haka idan ma baiwa ce ta zamanto matar ita ma rantsuwa biyar za ta yi ba zancen a ce kamar yadda ake raba al'amura na bawa haka za a raba ake raba ma ake raba al'amuran ake sanya bawa yana da rabin abin da yake akan ɗaya to wajen rantsuwa ba za a ce shi rantsuwa biyu da rabi zai yi ba babu ma ai ba yiwa a ce akwai rabin rantsuwa eh, ba kamar haddi ba ne sai dai kawai bambancin shine wanda wanda yake da yake da mace baiwa sai yayi mata kazafi to shi babu haddi a kansa wanda yayi ma bawa kazafi babu haddi a kansa abinda kawai za a yi masa shine adabul shine ladabtarwa shine ladabtarwa amma ba za a yi masa haddin bulala tamanin ba saboda hukunci da Allah madaukakin sarki ya ce wallazina muhsanat al muhsanat wato katangangun mata sune waɗanda suke a ba kuyangu ba kuma musulmi ba waɗanda suke kitabai ba saboda haka idan aka yi ma idan mutum yayi ma wanda ba musulmi ba ƙazafi shi ma babu haddin kazafi a kansa sai dai aladabtar da shi ba wai ya nuna kan cewa ya sha ba a'a za a yi masa horo bisa ijtihadin alkali na'am maliku ya ce ku yanga musulma da kuma ya wadda take ba nasariya ko ba yahudiya ita ma tana yi ma wato miji ɗa musulmi ta ne masa li'ani idan musulmin ya auri ɗaya daga cikinsu ya kuma sadu da ita domin wannan bayanin sa ku shine saboda Allah tabaraka wata'ala yana faɗi a cikin littafin sa waɗanda suke jifan wato matansu suke tuhumarsu kaga sai Allah ya ce suke tuhumar matansu azwajahu to ai su ma suna daga cikin mata wato kuyanga mutum zai iya auren kuyanga musulma zai iya auren ya ba yahudiya zai iya auren ya ba nasariya to idan ya musu kazafi mijinsu ya musu ya tuhumce su ya zarge su da zina to zai musu li'ani tunda su ma matan aure ne duk da yake ba a babu haddin kazafi a kansa in ya musu kazafi tunda su ba muhsanai bane amma idan dai zai kore idan dai ya musu zina abinda zai fitar da shi daga jifansu da ya da zina kan aladabtar da shi shine sai yi li'ani na'am to akan wannan al'amari yake a wajenmu wato wannan shine zaɓin malik a cikin maganganun malamai na'am maliku ya ce saboda haka kaga a cikin wannan ya nuna kan cewar matar aure ko kuyanga ko ya in dai musulma ce ko kuma ya ce kitabiya ba nasariya ko ba yahudiya duk tana da haƙƙin aili'ani tare da ita na'am maliku ya ce bawa idan ya auri mace ya kuma wadda take ita ma musulma ko kuma ya auri kuyanga wadda take musulma ko kuma ya auri ya wadda take ba nasariya ko ba yahudiya la'anaha zai mata li'ani sauraka bawa shi ma zai yi li'ani kamar yadda da zai yi li'ani idan matan da ya aura sa daga cikin waɗannan na'am maliku ya ce a cikin mutumin a cikin hukuncin mutumin da ya yi ma matarsa li'ani fayan zi'u sai ya kame ya dena mhm. ya ƙaryata kansa bayan ya yi rantsuwa ɗaya ko rantsuwa biyu matsawar dai bai yi li'anin bai tsinuwar ta biyar ba to idan shi ya ciru daga yin rantsuwar tun kafin ya yi li'anin wato ya rantsuwar tsinuwar to sai a yi masa bulalar haddin ƙazafi ba za a raba tsakaninsu ba kamar yadda muka ambata ba za a raba tsakaninsu ba ya sha tun da ba yi ba na'am maliku ya ce a cikin mutumin da ya saki matarsa idan wata uku suka wuce sai matar ta ce ni ina da ciki idan ya ce idan mijin ya yi inkarin cikinta to sai ya mata li'ani bayan ya sake ta bayan wata uku sai ta ce tana da ciki to shi kuma sai ya yi inkari yana ganin kafin ya sake ta ya yi mata istibra'i ba zai yiwu ba a ce wannan cikin nasa ne to yana da haƙin ya mata li'ani ko da kwa bayan wata uku ɗin idda ta riga ta ƙare koda bayan na'am bayan wata uku tace tana da ciki kaga ba zai yiwu ba a ce iddata ta kare bayan wata uku sai tace tana da ciki to a lokacin nan ya halatta ya mata li'ani na'am maliku ce a cikin wato kuyanga wadda take baiwa da mijinta yake mata li'ani sannan ya zo ya saye ta ba zai sadu da ita ba ko ku ya mallake ta wannan ku bayani shine sunna ta riga ta shuɗe. cewa ma'aurata da suka yi li'ani da juna ba za su koma cikin rayuwar aure ba har abada to haka nan ma wannan wato mutum ne ya yi. yana da mace ku yanga ya aure ta ku yanga ce baiwar wani sai ya mata li'ani bayan ya mata li'ani sai ya samu hali sai ya koma ya saye ta daga wajen sayyadinta kaga ba ta zamanto to ku zamanto ba to ba zai mu'amalar aure da ita ba ba za ta to sadakarsa ba duk da yanzu ta zamanto mallakarsa sai ya ce masa hidima kawai saboda sunna ta tafi a kan cewa wanda suka yi li'ani da juna ba za su sake komawa cikin rayuwar aure ba idan ya zauna idan ya koma yana saduwa da ita a matsayin sadakarsa ai kaga ya zamanto kamar yana rayuwar aure da ita kenan to kaga ya saba sunnar aure saboda haka shine yace ba zai yi wato ba zai koma ya mu'amala aure da ita ba har abada na'am maliku ce. idan mutum ya yi ma matarsa li'ani kafin ya tare da ita to ba ta da komai sai rabin sadaki mutum ne ya ɗaura aure aka ɗaura masa aure da mace kafin ya tare da ita sai ya ce ya ganta tana zina saboda haka ya ce sai a yi li'ani to idan aka yi li'ani ba abin da za a ba ta sai illa rabin sadaki ta ci rabin sadaki dole ta dawo da rabin tunda ba a tare ba dama da an tare ne za ta samu cin sadakinta ga baki daya da waɗannan su ne hukunce-hukuncen li'ani sai kuma gado na wanda aka yaran da aka haifa wajen li'ani sai kuma matsala guda ɗaya da take da alaƙa da li'ani a kan korewar ciki idan mutum ya kore ciki na matarsa ya ce wannan cikin ba nasa ba ne to za a jira sai a ga lokacin da za ta haihu ba za a saurin zartar da hukuncin la'ani ba sai a jira sai lokacin da ta haihu idan lokacin da ta haihu ya idan lokacin da ta haihu wato ta haihu ga muddar wato a akallan wato ga muddar wata shida ba kwana biyar ko abin da ya sama da haka to wannan ɗansa ne ba za a ba shi damar ya li'ani ba ba za a ba shi na'am idan ta haihu da muddar wata shida ba kwana biyar ko abin da ya sama da haka to zai yi li'ani amma idan ta haihu ƙasa da haka bayan ya yi mata istibra'i ta haihu ƙasa da haka shi ya tabbatar kan cewa bai sadu da ita ba ta haihu ƙasa da haka to wannan ya tabbatar kan cewa ba ɗansa ba ne to a lokacin nan babu zancen a yi li'ani sai kawai a kore wannan ɗan ba ɗansa ba ne haka idan kuma ya ce a ciki ya bayyana bayan kuma ya san cewar baya saduwa da matarsa sai ga ciki ya bayyana bayan ciki ya bayyana sai ya yi shiru ya bakin ya kama bakinsa ya gume ce bari mu ga ikon Allah za ta gatsiya ciki yana gani yana ta girma yana ta girma ya ce bari mu ga ikon Allah sai daga baya zo ya ce zai yi li'ani to haddu mutlaqan walayar ta'inu haddi za a yi masa eh me yasa yi shiru ya ce wasakitun walhamlu hamlun bayyinun yuhaddu mutlaqan wala ta'inu wanda yayi shuru ga kuma ciki a ciki yake a bayyane kuma ba cikinsa ba ne ya san ba cikinsa ba ne amma ya yi shuru to wannan haddi za a yi masa mutlakan haddin kazafi wala ta'inu ba za a ba shi damar yin li'ani ba ballantana kuma idan ya zo ya sadu da ita bayan ya ga ya yi tuhuma yana cewa wannan cikin ba nasa bane sai kuma yaje ya je ya ci gaba da saduwa da ita wannan haƙƙi na yin li'ani ya kubce masa in ya zo ya yi li'ani to sai a yi masa haddi na'am na'am ai cewa suka yawmun aw yawmain kwana ɗaya ko biyu waɗansu kuma sun iyakance da har zuwa sati biyu a cikin al'ada dai abinda yawa jazakallahu khair a cikin al'ada abinda za a nuna kan cewa wannan wato ya sani kuma yayi shiru da yayi shiru wannan shirun da yayi ya kau da kai wannan yana koma zuwa ga istihadin alƙali to oh, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk amin amin amin بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول wa وعلى wa وصحبه wa والاه ah, wannan ah, ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara lafiya ah, amin tambaya ta ita ce malam dan Allah ina so a saka ni a cikin addu'a saboda wata matsala nake da ita a ɓangaren ibada matsalar ita ce idan nayi alwala ba ta dadewa ta warware na nemi magani amma har yanzu ban samu lafiya ba malam dan Allah menene hukuncin ibadata eh wannan shine wanda yake mai hukuncin asalas wato kamar mai hukuncin yoyon fitsari to kamar yadda ake yoyon fitsari haka ake yoyon sauran nau'o'i na najasa duk hukuncin su ɗaya ne ga kowace alwala ga kowace sallah zai sabunta alwala zai yi sabuwar alwala a kowace sallah sannan ba ruwansa da abin da ya faru ga wannan alwalar ko ta karye sallar haka da karyayyar alwalar amma ba zai yi salla biyu da alwala ɗaya ba kamar alal misali in yi sallar in yi alwala ya zo ya sallar magarba to zai ta yi fulfulinsa ya karatun alkur'ani da wannan alwalar da ta kare amma in sallar isha ta zo sai ya fita ya ji ya sake alwala domin ya yi sallar isha da ita wannan shine hukuncinsa shine hukuncin mai salasul baul sun dauke shi daga hukuncin mace mai istihaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata wata wadda ili kulli sala ki alwala ga kowace sallah yace kuma sai nake jin gabana yana faduwa malam dan Allah a bani shawara ya zan yi to eto eh shi wannan batun faduwar gaba ya ya kamata ka je ka ga likita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 akwai wanda yarsa ta na roƙon Allah ka dawo da ita akwai dan uwanmu wanda yake fama da ɗa wanda yake mai wanda yake mai karkataccen hali muna roƙonka Allah ka daidaita halinsa Allah ka bashi istiqama akan tafarkinka Allah ka shirye shi ka shirye zuriyar mu baki ɗaya. akwai waɗanda suke marasa lafiya muna roƙonka Allah ka ba su lafiya akwai masu zuwa wannan majalisi wanda suna fama da rashin lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke fuskantar larura Allah ka yaye musu akwai wanda zai tare a sabon gidansa muna roƙonka Allah ka sanya masa albarka da alkhairi a ciki Allah ka sanya shi zama to manzilan mubaraka akwai muta matafiya akwai wanda za su yi tafiya na roƙonka Allah ka kai su lafiya ka dawo da su lafiya Allah ka kasance tare da su a cikin tafiyarsu Allah ka zamanto halifansu a cikin iyalansu Allah ka ba su nasara a cikin tafiyarsu Allah ka yi musu guzurin tsoronka a cikin tafiya tasu Allah akwai waɗanda suke fama da a tsanani muna roƙonka Allah ka yaye musu Allah muna roƙonka ka taimaki ƴan uwanmu na Palestine akan wannan zalunci da aka yi musu Allah ka ba su nasara da nasararka Allah ka ba su izza da izzarka Allah ka karya abokan gaban su Allah muna roƙonka ka jefa razani a cikin zukatan abokan gaban su su kuma Allah ka sanya musu tsari da kariya daga gare ka Allah ka karfafa su da karfi daga gare ka ka taimake su da rundunoni daga gare ka ka ba su nasara nasara mai buwayarwa ya rabbal alamin اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك علما نافعا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهالينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم إنك عفو تحب العفو والعفو فاعف عنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله